أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ‘yan uwa musulmai. Ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci ne albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata ne alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna na a cikin suratul ma'ida kuma za mu tashi aya ta hudu yau insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu yau muna goma sha ɗaya ga Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to ah, mu daɗa dai la'akari da lura cewa yanzu mun gama da goman farko ko yanzu mun shiga goma na tsakiya Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙwazo sama da ƙwazon da muka yi a goman farko haka in mun zo na ƙarshe Allah ya sa ƙwazon mu ya fi dukkan goma guda biyun da muka yi kuma ya sa mu dace da daren lailatul kadari Allah ta'ala ya taimake mu kafin shiga cikin karatu akwai 'yan wasu a tambayoyi da za mu amsa da kuma 'yan wasu bayani a karan farko dai kamar yadda jiya muka gabatar da wato aikin da iska ya yi wa mutane daban-daban mun kuma jajanta sannan mu ma muka gabatar da irin abin da mu ma iska ya yi mana ma jama'a da kuma bukatan wato tallafi don ganin an gyara wasu mata wurin da suke sallah to Allah ya saka da alheri a jiya dai akwai wata bayar Allah da ta fara ba naira ɗari biyar wanda kuma wani ma ya sake biye mata da naira ɗari biyar Allah ya ta musu da alkhairi wani bawan Allah ma shi kuma ya zo ya bi bayansu da naira dubu goma Allah ya saka da alkhairi wani bawan Allah kuma ya sake biyowa bayan sa shi kuma da naira dubu ashirin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi to ko fare a buɗe take domin mu samu mu gyara musu wajen wannan sallah nasu Allah ta'ala ya taimake mu har wa yau kuma kofan taimakawa marayu shi ma dai yana buɗe kamar yadda koyaushe muka sani idan ramadan ya zo gagarumin aiki ne a gabanmu iri daban-daban Allah ya sa sanadin wa'annan ayyuka mu shiga gidan aljanna don haka sai a kara dagewa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya bada sa'a akwai wanda kuma akwai wani bawan Allah yanzu da dan shigo masallaci shi ma ya gabatar da naira dubu ɗaya ce in ji matansa ɗari biyar taimakon masallaci ɗari biyar tallafi wa marayu Allah ya saka masa da alkai shi ma kuma ya bada naira dubu ɗaya nasa shi ma yake nasa gudumawa na masallaci Allah ta'ala ya masu albarka gaba daya Allah ya saka masa da alkai a bayan na akwai wannan tambayoyi ne guda biyu wannan tambaya na farko cewar mai tambayan yana magana ne akan abin da ya shafi ko kuma mace ce mai tambayan take cewa wai menene matsayin wato mutum da matan da mijinta ya ba ta kuɗi ta sayi kayan sallah kuɗin da ya bata ya bata naira dubu talatin ne sannan kuma sai ta yi sayan-sayan sai na dubu goma sha biyar wai sai ta makale kuma dubu goma sha biyar ma'ana ta kashe sha biyar ta rike sha biyar to ya matsayin wannan sha biyar din da ka rike to wannan dai wani alaka ne tsakanin miji da mata wanda abin inda dai bawa yake ana so ya sanya tsoron Allah tsakanin sama da kowaye a ainihin mu'amala ko wata alaka domin kwaloluwan tsoron Allah shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kaman kana ganinsa, in kai ba ganin Allah Allah yana ganin ka duk abin da zamu yi mai gaskiya tsakani amma idan ya zama da shi mijin dama wani da saninsa zai baki kuɗin oba ya san dai iya saura ko ki riƙe da saninsa wani kuma tsammani yake wannan kuɗin kun zauna dama kun kalkale kin maza lissafi karya da gaskiya ya tashi wannan dubu talatin din kaga shi yanzu ya bayar da wannan dubu talatin a matsayi shine iya mizanin abin da ake nema a wajensa wanda zai isar da wannan abubuwa to in haka ne kaga wannan matan tana da matsala ya zama tana hayinta waye tana hayinta mijinta tana masa wato lissafi bil tana masa over kenan wanda shi kuma ba yi lura da haka ko ba gaskiya ba to da haka in an haka ne kin ga kina cikin matsala a wannan dubu goma sha biyar da ya rage in kuma a'a shi dama ya san ni ban na baki kuɗin nan na san kaza zai rage kuma da ki amfani da shi dan haka ba matsala kamar cefane ne wani yana ba da kuɗin cefane ya san cewa uba yake bayarwa amma yana bayarwa ne saboda matan ta yi mai ta samu wani rara a kai wannan kaga ba matsala a kai amma duk abin da za a yi shi ya zama saboda nan gaba in ya gane ai dubu sha biyar ne ma yake bada yake yi amma kuma gashi dubu talatin kike karba kin ga ya zama zai lissafa ki cikin wanda ba su tausayinsa zai kuma lissafa ki cikin masu ha'intansa ina fata mun lura a komai za mu yi mu sanya tsoron Allah a cikin wannan Allah ya samu gyara sai kuma tambaya na biyu cewa suke yi wai a wai wurare nawa ne sunan Muhammad ya zo cikin alkur'anin Allah ta baraka wa ta'ala to a kamar yadda ni dai nake kyautata zato kuma ga ni ga alarma ke kenan cewa sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai inda Allah yana magana da annabi amma ba sunan sa yake kira ba an fahimta ko kamar ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir duk da ake duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wani wajen kuma zaka rika samu damiri ne bai dinga zuwa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga wannan duka ne damiri ne zaka dinga zuwa wakilin suna kenan an ce damiri abinda yakan zama maimakon sunanka kaman a ce kai kaga kama an ce wane tashi in an ce kai tashi kama an ce wane tashi kai zauna ko kama an ce wane zauna mana kai din nan kaga wakilin suna nan kaula ce da yakan zo kaga yakan zo a damirin suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci damirin yakan zo daban-daban dai amma duka in ana fassarawa za a gane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake amma suna karara kamar yadda ya zo cikin suratul fatih a ƙarshen ta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko karara akwai kuma a can cikin suratul ali imran inda ubangiji yake cewa mene na'am wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kaga nan ma an kira sunan wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma cikin suratul safi shi ma an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ma ba da Muhammad ba dama sunan annabi guda biyu ne yanda yazo cikin Qur'ani ana iya ce masa Muhammad ana iya ce masa ne Ahmad shine da annabi Isa yace ni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kaga wannan shi ma suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma akwai wa amanu bima nuzila ala muhammadin kaga shi ma fa muhammad waɗannan din shine wuraren da mu muke na da akwai kuma ma kana muhammadin أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين cikin سورة abun أحزاب kenan kaga muka duba ya zo kaman wajen biyar ma kenan ko akwai suratu ali imran akwai suratu safi akwai suratu muhammad akwai suratu fatih akwai kuma suratu ahzab wannan dai kaman gunda muka iya kiyayewa kenan kuma ko wani kalibi ya kullo mana ba ya bace mana to wallahu ta'ala a'lam ne kawai anan za mu tsaya da wannan tambaya na ƙarshe shine akwai wai wata baiwar Allah ne da take neman wato a taya ta da addu'a bisa rashin lafiya da take fama da shi Allah ta'ala ya bata lafiya sannan akwai wata baiwar Allah ita ma wadda wato take da ciki amma cikin ya zama kamar irin wanda ake ce masa shekaru din nan har ya shekara tana ta fama ba ta haife shi ba sai take so da Allah ɗan uwa tsaya ta da addu'a Allah ta'ala ya raba ta da wannan ciki lafiya to muna sanya ta cikin addu'a kuma muna roƙon Allah duk addu'o'in da muke a kan masu ciki Allah ya sa wannan mata ta rika shiga ciki Allah ta'ala ya sauke ta lafiya akwai matan da ita ma kuma nata complain din shine idan ta samu ciki ta haihu tana fara shayar da dan sai kuma ya zama matsala ya akko yaran rashin lafiya rashin ruwan nono sai dan ya mutu ta yi kamar sau uku kenan ina gani yanzu kuma tana da wani tsohon ciki to tana fargaban irin abin da ke faruwa kada ya faru to muna roƙon Allah ta'ala ya tsayar masa da abin da yanzu za ta haifa Allah kuma ya sa ta haihu lafiya Allah kuma ya ƙara sa mu rika dogaro ga Allah kan irin wannan damuwoyi kar mu jefa kanmu cikin wani abu na daban Allah ya taimake mu sannan a ƙarshe akwai yan wannan ma'aikata na Bauchi Bonitos wanda tun kwanakin ba su ba da takarda wurin neman yan uwa su da addu'a bisa shekara biyu kenan har yanzu ba a biya su albashi ba ko ma sama da shekara biyu dai to ban iya rike adadin ba amma dai na san an ba mu takardan to shine muke sa su cikin addu'a Allah ya sa biya su albashin su sannan muna jan hankali ga duk wanda biyan alhakin biyan yake hannun su musamman su yi la'akari da wannan wata da ake ciki wanda wata ne wanda aka fi tausayin mutane a ciki saboda wuni da yunwa ko ba gaskiya ba a ce mutum ya wuni da yunwa kuma bai da abin da zai ci a gidansa kaga an samu matsala wani ba abun da ya sani banda wannan aikin da yake jira a biya shi albashin bai da wata hanyar nema da fata za a yi kokari waɗanda abin ya shafa ko waɗanda za su iya ɗaukan koken su kai waɗanda abin ya shafa don Allah su yi haƙuri su yi tausayin wa'innan bayin Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi ji tausayin wanda suke bayan ƙasa shi kuma wanda yake sama sai ya ji tausayin ku Allah tabaraka wa ta'ala kenan to Allah ya sa a dace Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to kamar yadda muka ce mun tsaya ne a cikin suratul ma'ida muna cikin ta kenan kamar da jiya ne muka fara to insha Allah yanzu kai tsaye za mu shiga cikin karatun mun tsaya aya ta uku ne dama za mu tashi aya ta hudu da izinin Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. شو الله تبارك وتعالى بياني أن أونا آية تقولوا من ثاني أبايا Allah ya gaya wa mutane irin abin da aka haramta musu ko an haramta musu wasu abubuwa daban-daban daga ciki an haramta musu cin mene cin mushe ko ba haka ba sannan an haramta musu cin abin da ya shafi jini bi ma'ana an haramta musu cin abin da ya mutu wa da abin da kuma ya shafi wato jini amma ko su jina ne guda biyu akwai kuma wasu mutattun abu guda biyu wanda Allah ya halatta kamar zume ne da zume jina ne guda biyun nan da Allah ya halatta da wani jini ne da wani jini hanta da saifa an fahimta hanta da saifa bil hakika an ka fede dabba ka ciro su zaka gan su menene kamar jini ne haka amma ya halatta ka daba yi menene kashi tunda in aka daskarar da shi jini da aka kwararar zaka ga suna taye suna kama da wa suna kama da juna to wannan jina ne guda biyu da ke cikin dabba an halatta maka ci shine ainihin wato jinin abina ne wato hanta da kuma saifa sai kuma ainihin mushe guda biyu da aka halatta maka ci ba shine su wanne ne fara aljarabi ko ko ba haka ba fara da mene alhutu aljarad walhut fara da ne da kifi amma ba ce ka ci dole ba yanzu wani ban yaga kana cin faran ma hankalin zai fara tashi ya rasa yanda dai ko kuwa wani ko an wuce da shi yana kalla ya kalla so dai ba shi ka kalla ma saboda shi ba zai iya ci ba amma ne da ci haramun bane kuma dama ba dole ne ɗabi'un mutane ya zama abincin da suke ci ya zama iri ɗaya ba amma Allah ya zuba abincin a bayan ƙasa kai salatin irin wanda kake ga zaka iya wato mu'amalan sa ka shi kenan ba tare da ka kaza haramun ba yanzu wani jiyan da kai ba zai ci naman agwagwa ba ko ba haka ba amma dai bai sai ce haramun bane to ba za ka ci baje ka shi kenan. yanzu wani bai cin gosai wani bai cin masa amma alal ne in ka ce haramun ne ka shiga kafirci ko ba haka ba To haka na abubuwa duka nan jina ne guda biyu kaga an yi ne wato an halatta sannan nan abin abunan kifi ka kama ba za ka ce a zuwa dan ne ma ka yanka ba a'a kana iya zuba magani a ruwa duk su mutu ka fito da shi kai ne ka ci kayanka kana iya zuba magani wa fari duk su mutu ka fito da su kai ne yi amfani su ba su bukatan a yanka su an fahimta ya sa waɗanda suka fata sukan ce to ku da kuke ce ba za a ci mushe ba me za ku ce shin kifi da da ainihin fara ai su ma ba a yankawa to kaga mu abin da Allah ya kara mana shi muke yi da haka Allah ya halatta mana cin waina naguwa. sanan ubangiji ya haramta dabban da ta faɗo eh ta mutu ba za a ci ba dabban da aka soke ta eh ta mutu ba za a ci ba dabban da aka shake ta ko ta shake kanta ta mutu ba za a yi ba ba za a ci ba dabban da ta gangaro daga wani gurin gangarowa sakamakon gangarowar ta ta mutu duka ba za a yi ba ba za a ci ba abinda aka yanka shi saboda gunki ba za a yi ba ba za a ci ba kaga duka wa'annan maimakon a dinga ce ma da ka ci kaza da ka ci kaza a sai aka ware maka abubuwan da aka haramta maka sai zama duk wanda ba su shigo cikin wannan ba to bai iya zama ne ne zai iya zama haramun illa in ya zama abin kuma zai iya cutar da dan adam ina fata muna lura to wannan kuma yanayin rayuwar mu shi zai nuna mana abu kaza ya haramta saboda yana cutar da ne iya cutar da dan adam ana iya kiyasin wasu abun daga jikin wa'inda Allah ta'ala ya haramta kamar da aka yi kiyasin taba daga jikin ne daga jikin zigiya kiyasin wiwi daga jikin zuwa na abubuwa misali ma'ana shi abinan wiwi na ke nufi da salisho da wai shi kuma taba saboda cutar da bawa da yake sai zama mai shi ma haramun ne an fahimta to duka wai na abubuwa akan iya yin irin wannan to shine tun da haka ne an jawo da aka haramta Allah ya ce na kama za uhilla lahum to suna tambayan ka menene ya halatta a kare su na su ce an gane wannan ko daga cikin abubuwan da ake ɗanɗanawa a baki ake cin su Allah ya ce gaya musu kulka ka gaya musu uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku dadadan abubuwa ai zati inda ashabi tibai salima cewa an halatta muku duk abin da yake dadada a wajen waɗanda dama wannan abun an san abun nan ku kubutacciya ce ba ta cutarwa sannan kuma ba za ta kawo maka wani matsala ba amma kuma wani yana iya sa abu a baki ya jibe masa daɗi ba kai kuma ya maka daɗi yanzu gauta halal ne ko haram ma ci gauta ina halatta ci gauta to amma kuma kaga abu ne mai daci yanzu wani ya zauna ya rufa idansa amma duk da haka da ya ci saboda ya saba da ci ko yawa to duka yin wani abubuwa sai mu dubi ne Allah ya halatta mana sannan yake cewa wa ma allamtum ko min aljawari mukallidina ko tu'allimuhunna mimma allamakumullah ubangiji ta'ala yake cewa kuma bayan wayan abubuwa sannan an halatta muku kuma wato abin da ya zanto cewar dabbobin ku masu muku farauta suka farauto muku shi a misali kana da karen farauta ka ilimantar da shi ilimin farauta sai ya je ya kamo maka abin da ya kama maka wannan ma me a gare ka kaci halal ne kaci amma ya zama karen ba jahili bane karen mai ilimi ne kun ga har farauta ma Allah bai bar mu karaji ba ba ya karantar da mutane yayi bayani akan farauta kaga ba za ka iya wani damuwa mu bi ka a halin ba ka da dalili Qur'ani ba ka da dalili ina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu bi ka ba ka je kai ta shirgin abunan shirgin indanka kai ta damuwan ka ba za mu bi ka ba ya ka kawo dai dalili daga alqur'ani ko da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a haka ai zaka ce farauta ma to ne hada farauta da musulunci farauta ko yana hada da musulunci domin shi ma hanyar neman abinci ne wani da farautan yake rayuwa in ya kamo ya ci a jiki kuma ya siyar ya sayi abun da ransa yake so ina fata muna lura to in yayi abun akan shari'ar Allah har Allah ma za a iya bashi kuma eh, ka gona yana nuna in ka shiga daji kana farautan to idan aka ce lokacin sallah yayi ka iya kwala kiran sallah ko kai ɗaya ne ma kai ne kai sallah sawa'un kai manomi ne kai mafarauci ne kai mai yawon yin itace a jeji ne duk dai abin da ke kai ka daji in lokacin sallah ka iya kiran sallah kai sallah an fahimta don ko ina wajen sallah ne yadda aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala yake cewa da abin da kuka ilmantar da wato dabbobin ku masu muku farauta mimma allama Allah na daga abin da Allah ta'ala ya ilmantar da ku shi an gane ko ai bi ma'ana ta hanyar da za ku bi su je su kama muku wannan abun shine misali kana da kare ka tafi farauta sai ka ga abin kamawa sai ka ce bismillahi kawai sai ka ranka ya tafi dama ka karantar da karan yana ji ka ce bismillahi ai sai a kawai sabanin wani karan da shi kuma ba haka ba sai ya ji an ce kama shi sai ya debi jiki to wannan kuma ba jahilin kare kenan da kuma jahilin mai gida ko ba haka ba shi bai ilmantar da shi abin da Allah ya ilmantar da shi ba don haka sai ka ce bismillah kawai sai ka ya idan ya je ya ji murmushi abun ya kashe in ka zo ka samu ya mutu ka sai da kayan ka ka ci ai ba yanka ba to wannan turmuke shin da sunansa yanka an fahimta ga musulunci kenan ko inda an ce dole sai ka same shi yana motsi ne zai kama ma guda biyar duka ba su motsi ka ga ka gama yawan banza a jejin ka da ka samu komai ba to amma yana jimurmushewa saboda ka ce bismillah je tumur shi to kana zuwa in ka samu ya mutu shi na hefi da kawai in babbaka ne ma sai babbaka amma in ka zo ka samu kuma yana motsi yana harba ba sai ka ce sai ka ce a barin bar shi ya karasa to in ya karasa ya zama mai ya zama mushi ka ji musulunci ko in ya kara sa zama mene ya zama mushe ka zo ka samu he harba wa yake he harba ya ya wani a bari ba shi ya cika ba shi ya cika to a bari ka yi asara ne ko ba haka ba don haka a lokacin da ka zo ka same shi yana ha harbawa to me kamata ka yi a lokacin sai ka yanka to shi kenan amma ka samu ba rai yayi idan ka samu da rai ka yanka ina fata muna lura amma yanzu da ka zo ka samu an kashe abin farautan ga karanka ga kuma karen wani wanda shi kama shi yace ya tafi karnuka ne biyu ba ka gane wani kare ne ya kashe ba da ka ko ba ka ce ba ba da ka ci ba ba ka san gaibu ba ka gani ko rashin sanin gaibu nawa na dan adam yanzu ubangiji ya san wani kare ne ya kashe dabban yanzu kaga kai a rashin sani halama ta yi karan kan da kace bismillahi shine ya kashe amma kuma kaga saboda baka sani ba baraka ce ci ba da ama yuribuka ila ma la yuribuka na fata muna lura kamar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto kaga ka zo ka same su tare da wani karan da ba naka ba to baraka kai ne ba baraka ce ci ba to idan kuma karan naka da ka tura shin ya je ko ba haka ba ko zomo ne ko waye sai ka zo ka samu kafin ka yi zoma har ya cinye cinya daya na cikin ci da ka kwace a ba za ka ci ba cin nan da yake yi ya nuna yanzu ba naka bane shi ma na da me kenan ina da bukata idan ba kai ma ba kance in ba me ne ma bai ci ba sai a nemo shi ko ba haka ba shi ma karan in bai koshi ba maka wannan gudun kai ka iya wannan gudun da karan yake kai zakai ba kai ta ba in karanka ya ji wani dabba ne kama wallahi naka ne rashiya ne kana rashiya ko kana duba ina da ai ina da ai amma kan kusa da duba ka wannan wajen ha Allah ya sai kama to sai ka bar masa sai ya ci kaga duk wannan adalci nawa na ubangiji domin tun da kaga yana ci to kai yanzu baka san ma shi yana jin yunwa ba sai yanzu ka fahimta to sai ka bashi shi ma ya din saboda ci gaba da maka aiki da yanzu ko mota ne da ka tafi ba ka sa fetur ba kariya kake idan da ka yi gamuwa dora maka ko kuma kana turawa ko ba haka ba dole ne ka yi abin da ya kamata don haka kaga shine ubangiji tabaraka ta'ala ke cewa wato mimma allamakumullah kun ilmantar da karnukan abinda Allah ilmantar da ku to in kun zo fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka yi ne daga abin da suka kama muku nan wanda kuka aika kun zo kun samu ya kama to ai ku ci daga wannan abin da kuka wato ainihin ya kama muku nan amma da sharadin wannan kare kare ne wanda kuka aika shi wurin karanta masa ma'ana wurin gaya masa wannan kalma da ake faɗa kun aika shi da kalma da ake faɗi wanda musulunci ta tsara bawa wato ainihin ya faɗa karan ne ilimi ne ba jahili ba ne an fahimta ko da haka wannan duka bayanai sun kunshi waina buwa da ke gabanmu Allah ya ce wasu kursumallahi alaihi idan kun zo kun samu kuma wato bi mutu ba kenan ko to wani lahi kenan wato alayhi wato ku ambaci Allah a ce yanzu ko karan da ba a ce masa bismillah ba to da yanda da ai kuma a ci abin da ya kama ta yaya shi an ce kama shi ne kuma yaje kama abun. kuma za ka iya ci ta yaya za ka iya ci eh ka zo ka samu bai kashe ba an fahimta ka zo ka samu bai ma bai ba bai kace ba to sai ka danne ka yanka wannan ai babu matsala kaga ya zama kaman kamun shi ya zama iri daya da kare mai ilimi ko ba haka ba to amma kare mai ilimi saboda ilimin sa har ya zama na in ya kashe ma kaman ya yanka ne kai kuma ka zo sai ka dauki abin ka ko ka je ka kama amfani da shi to kuma iri daya ne ma da ka yi saitin abin da za ka harba na dabban da za ka farauta ka ce bismillah sai ka sake bindiga iya zuwa sai turke wannan dabban kafin ka zo dabban ya mutu shi ma da ka ci ko ba da ka ce ba da ka ci iri ɗaya ne da me iri ɗaya ne da yadda ka yi bismillah ka ranka ya me ya tafi ina fata muna fahimta duk wanda yanzu inda hancin ka harba bindigan dole sai ka je ka samu na da rai bindiga wasa ne <laughs> eh, yanzu ka harba kawai iya zuwa sai fasa kansa kafin ka zo ina za ka ta ina za ka samu gunyan ka amma wuya duka sun fita ma kaga ba zai yiwu ba to da ka ce in kai ko kifiya ne kuma ka harba ya je so ki dabban to in ka iso ka samu ya mutu ba ka yanka an ka samu ya mutu ba ka ci tunda ka ambaci sunan wa ka ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala don haka ubangiji ta'ala ya ce wasu zukur sumallahi alai ku ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala a inda irsalihi yayin da ku yi ne yayin da ku aika karan ko yayin da ku yi harbin ku ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai saurin yin hisabi ne ka duba duk irin al'umman da suke duniya baka san so nawa akai al'umman nan ba an yi jama'a iri daban-daban sun koma ga Allah kuma ba a san wanda da a zo a yi a baya ba amma duka kaman kibta da bismillah Allah zai gama hisabi kawai kai kuma yanzu aka baka kilas daya kai makin wa jarabawan su gashi ba wai tunda aka aje su suke maka jarabawan ba a'a yanzu ne suka yi jaraba aka ce kai makin ka fitar da wani upgrade ka fitar da waya ko kuwa an hada ka da aiki wani yana yana shan barazin da mulkoka tuno wallahi ai abun ya hada masa zafi haka haka a hakan ma da a samu ya sa ma wannan zero a gurin da ya kamata a masa mene good ba haka a matsayin ka na malam makanta ka isa ka ce kai tun da kake jaraba baka taba mistake a makin ba wallahi baka isa ba dole ne wata rana wani guri wani ya cancanci hud kawai ka kidi ne ka sa masa ne ka sa masa zero wani ma wallahi yana makin din gangadi na kama shin Allah ya taimake ka da ka haye sai ta maka hud <laughs> da kudaden da kaje zero ko ba haka ba yanzu ake zo kai jarabawan kabila da me kabila kafin yin kayi addu'a saboda ka shiga dakin yin ma za ka iya kidimewa ka san amsan amma ka gama bisin about it sai da ka gama ko ka fito kana confident an dan yi group din na discussing din abin da ya fara jaraba ko ana kashe la ilaha illallah ai wallahi duk kwa ba nayi to ka gani ko ka kaga anan shi kana da ilimin amma kuma an samu matsala da ka babu alfahari ومن ala allah fa huwa hasbu mutu ya yasa kake ga ne ji bane masu jaraba take a kai da addu'a akwai haka akwai imuwa akwai mantuwa akwai kuskure ko kuwa tun yana iya faruwa sannan kana iya gama komai akwai muguntan mai makin akwai kuskuren mai makin akwai baccin mai makin duk bai faruwa ne duk eh, yana faruwa da haka sai a bi al'amarin da addu'o'i da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sari'ul hisab ne nan da nan Allah ke kammala hisabi Allah ta'ala ya samu dace na اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحفنات من المؤمنات والمحفنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين تو الله تبارك وتعالى ينا بياني اليوم أحل لكم الطيبات أيو الله يشي هل السامك دادا دان an gane ko abinda ubangiji ya yarda a tantana ta baki ko ba haka ba da kuma abinda ubangiji ya yarda kayan jin daɗi ne amma shi kuma mu'amala ne tsakanin namiji da waye tsakanin namiji da mata an fahimta kuma kowanne dan adam yana da bukatan san yana da lafiya eh? abinci dan adam yana da bukata in yana da me in yana da lafiya ke sa an ba yi da lafiya akan iya dafo masa naman kaza an masa girki mai lafiya amma ana budewa ya to shanci ya rufe ido ce a daga abu ta masa da shi ba lafiya kenan ko ba haka ba amma kai mai lafiya fa <laughs> ai kaya ya tsinci a gindin ka ba hedi ba kawai sai yayin da ka je ya hau ma kai ko to amma haka kuma ita ma mace wanda baya da lafiya me zai yi da ita eh sai kallo kawai ko kuwa kuma ita ma da haska mata bayi da lafiya wala ba za ta yarda daura mata aure da shi ba ko ba haka bane ba a ce duk wani abuwa sun ta'allaka da lafiya kuma kayan jin daɗi ne to Allah yake ya halatta mana an gane wannan yace wa ta'amul ladina utul kitaba abincin waɗanda aka baiwa littafi an gane ai al yahudu wan nasara kaga zo kana damar da kanka wai yanzu ba yahudu ba nasara to ba musulmi ma kenan ko kuwa Ah, in ka ce ba yahudu ba nasara a ina wa a Najeriya ai ba yahudawa yanzu babu nasarawa a Najeriya wannan ka je ba ganka ba damuwa ne ko ma haka bane ba in ka ce ga ce maka saboda me a to ai asali su yahudu da nasara ai ba Najeriya aka yi su ba ko ba haka ba ah, ba Najeriya aka yi su ba aka ce maka babu yahudu da nasara a Najeriya babu babu ka je magan a damuwa yanzu in ka kore su kai ma ka kori kanka kenan in ka ce a ai zancen ana yi ne da yahudawan farko da nasarawan farko to yahudawan farko da nasarawan farkon kai din kai ne musulmin farko a muna tambayan ka kai ne musulmin farko ai ba kai bane kai ma ba gada kai ba to yanda ake gadan musuluncin haka ake gadan ne kafircin wallahi yanda ake gadan musulunci kawai gari inda ba a gadan musulunci a ce wasu sun yi kai ma ka samu wasu sun yi ka samu wannan yayi wannan ya samu har ya zo kanmu da ba hali mu kira kanmu musulmai sannan su ma wayanda ake ganin su ba hakan ba sun dauki irin aikin magabatan su ne shedanu ko ba haka ba kai ma da ake ganin ka hakan akan hanya ka dauki aikin magabatan ka mutanen gwarai ne na ba ta muna lura don ka abun duka inheri da ake yi karka zo kana damar da kanka ga abun a Qur'ani kuma Qur'anin kai ka isa ce da wani zamani yake magana ban wani zamani sai ka shiga matsala ba. kaza ko da zai ga alqur'ani ma bai dace da wannan zamanin ba ko kuma alqur'ani ma ba da yan zamanin da yake magana ba da wanda suka gabata ne to in an ce ya ayyu allazina amanu ya ko da kuka imani da mu an ce yi karara a da mu ake karara da su ya ke a lokacin sahabbai ne ya ayyu allazina amanu ya ayyu allazina amanu to mu ma saboda dorin dosanon an ce ya ayyu allazina amanu ba kai ma lekowa kake yi ba <laughs> to ka koma ka ce ba da kai ake yi ba to abin abun dorin tsotano ne karka je ka ce ba kanka damuwa kuma abun nan da aka ce an halatta maka ba an ce an wajabta maka bane ba ba mu gane abin da ya halatta da abin da yake wajibi abin da ya halatta ba kawai an bar ma kayi ko karkayi ran lahira Allah ba zai tsaye da kai ba yanzu cin tuwon masara halal ne ko ba halal ba yanzu wani har ya mutu bai ci mazara masara ba Allah bai tashe shi ran lahira ce kai ya na zuba masara a duniya ma baka ci ba Allah ba zai ma wannan tambayan ba a'a ya halatta ne in da ka yi amfani da shi kai in ba za ka yi ba ka bar wa me yayi ko kuwa agamancin doki ne ba ga bane ba ba ya halatta a ci ba to wanda bai ci gaban shi ya ci ka gwada masa kai ba jahili bane ka san karatun in ya zo ya ci ya je ya ci kai kuma ba za ka ce ba Allah kuma ba ce to ya kai har ka mutu baka ci dokin da na za bayan kasa ba to saniyan ma da ya fito karara ka ce an halatta muku eh, saniya eh, raƙumi waye waye shi ma Allah da lahira ba ce kai ya kai baka ci saniya ba har ka mutu a ba ruwan Allah da wannan ba abin da Allah ya aike ka ba kenan ya halatta ma haka an ka kwana a gidan kasa wani ya kwana a ya duk dai sunan ku kun kwana inna akramakum inda Allah a cikin shi kenan amma kar ka zo kana sa kanka a damuwa kana ce yanzu kai da zaka da kace zaka ci doki kadin garin ku sun kare ne ko tumakan garin ku sun kare ne dama ba he wani ya kare Allah bai tsara mana he mun cinye wannan mu komo cin wannan ba a'a in haka ne ko lalle aka ce he mun cinye kaza to ko Allah da mutu ba cinye cin Allah ba ko da ya cinyewa ba iya yawa yanzu suna nan lodi lodi wani ma har yanzu ya rasa mai ya masa nasa ba haka bane ba to haka shanu haka komai da ka ka tsaya a inda Allah ya halatta abu ka tsaya iya wajen inda ya haramta ba ka tsaya iya wajen adalcin bayani muke wa mutane saboda karka jefa kanka a damuwa kai dai ba za a tona rani a saka ba za su da kowa ba wa tsamu lazina utul kitaba abinci waɗanda aka baiwa littafi hillin lakum ya halatta muku wa ta'amukum fa hillin lakum kuma abincin ku halal ne a gare su an gane ko abinci na ada fa an fahimta ko ba lokacin da suke bukukuwan su ko wani abu ne kama da wannan ba ko aka yanka don wani wanda ba Allah ba a'a abincin su na waye na ada na yau da gobe wal muhsanatu minal mu'minat da kuma katangantattu daga cikin mu'minai su ma ya halatta ku aure su wal musanatu min allazina utul kitaba da katangantattu daga cikin waɗanda aka baiwa littafi al yahudu wa ne wannan sarati ke ya halatta a ce yanzu ka auri wanda ba musulma ba amma ka lura ka dan kwali ya ja ya ja gula ko ba haka ba yawa kuma in ka dora wa kanka ma fa da ka aure su ba ba komai abunka wai dai ka gane in wani yayin kura da yi ne ka rabu da shi babu ruwanka ba haramun da yi ba kai kuma ba za ka yi ba to ba za ka yi ba kuma Allah bai zai ka ne za ka yi ba na ba da mun fahimta yawa saboda aure ba inda ba kai mutum alfahari da ka yi ne eh aure ba inda ba kai mutum yanzu ka yi alfahari ka ce wallahi yanka in ba aboki ba ba za ta yi aure ba ka yi shi wa Allah sai Allah ya killa ta jar. ko ba haka ba wallahi ba gani ta daɗi sai ka yi kudin mota ne dimbin yawa kafin ka je ai wallahi ɗana ba ta isa ta yi aure a kauye ba a ƙauye Allah ya sawaje sai Allah ya tura ka ƙauyen kayau ko ba haka ba sai an ƙetare gurare da dama ji a tsince su can wani gidan can can kuma wallahi Allah ya jana da ta zauna kuma duk saurin ke kin zauna to Allah ya zaba miki wannan gurin ta kullum muna faɗa babu alfahari kai ma karka ce ka ji karfin ka auri mace kaza dala tura ka wani jeji a wani bukka ka je neman mata ko ba haka bane ba haka bane ba to shine ke yar masu kuɗi kina alfahari ai wallahi in ba masu kwaba ba ina sai Allah haɗa ki da wani karaga kuma wallahi aure ba zai rabu ba <laughs> to ya zo an ɗauka a gidan ku an kai miki kuma auren ya kasa rabuwa za ka babu alfahari ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace min allazina utul kitaba min qablikum ko ma'ana wal musanati min allazina utul kitaba min qablikum da tattun mata waɗanda aka aka baiwa littafi kafin ku to halan ne ku aure su amma da sharadi idza ujura kunna. idan kun ba su sadakokin su kowace a bada sadakin ta aure ta amma wanda da auren kuma ta zama muhsinina ghayra musafihinna ya zama hidima ne na aure a katange ba hidima ne na me ba na zina ba ba wai za a kama yin zina ba ne ka je ka samu matan da ba musulma ba ka je ka yaudare ta ka yi ta zina da ita ba haka ake samun mutane suna yi ba sai ka samu suna ta kan yin zina da suna ta musu ciki ko ba haka ba kaga duk wanda ga yana wannan kai ma wanda ba musulmi ba ka buɗe ka duk wanda ka ga yana barbaran yan ka yace sunan sa musulmi ba musulmin kirki bane ko ba haka ba domin musulunci bai koya masa wannan ba ya ebi shaidancin sa ne yana yi amma mu a musulunci da wanda take cikin musulunci da wanda take zina duka haramun ne abu nan da wanda take wajen musulunci da wanda take ciki duka haramun ne musulmi ya yi zina da kowanne daga ciki wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila don haka ne na gaira musafihin wanda suke katanganta su abinda da a yi na aure ya zama mutu zawuji na masu auratayya ya zama auratayya da a yi ba wai a'a zina ba to ba laifi wala mutakhizi akhdan sannan kar ya zama wanda suka rike dajuru kaza akwai ne dajuru ai ya rike ya ajiye mace ya sama mata daki shi yake biya mata shi yake ka mata shefane shi yake mata komai amma ba aure a tsakaninsu haka yake zuwa ya dinga kwana da ita yana iskancinsa da ita wani ma kuma abin bakin ciki yana da mata ko kuwa musamman hakan yana yawan faruwa da direbobi sai ku ya kudi direbobi ko kuma da ku san gaskiya ana iya samun irin wani na cikin ku wanda irin masu tafiya su wata biyu wata uku nan akwai na Allah amma akwai wanda kuma a inda yake an kaje ga dakin matan da ya kinsa mata yadda ya kinsa dakin matan zama ya ka samu babu ne da zakar daki mai kyau yayin su ku yi kuizin amma a can kayan kallo manna ni katanga wane ne duk ya tara mata a ɗakin kawai in yayi tafiya a can yake sauka eh wata biyu uku bai dawo ba ya bar matan a ina ta tsayan sa can to da kai haka ai garan da ka san da kai wata kaza sai ka tafi da wata daga cikin matan ka ko sai ka je ka kama muku haya in kuka gama rayuwar ku kuka dawo wata tafiyan ya taso sai ka dauki daya in kuma dama ita ɗaya ne shi ke na ku ita tafiyan ku ko ba gaskiya ba saboda kar ka je ka shiga masifa ka gama yawan neman kuɗi ka tafi wuta Allah ya sauwaje da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce man yakfuru bil iman duk wanda ya kafirce bayan yayi imani faqad hadida amaluhu amaluhu hakika aikin sa gaba ɗaya ya baci ai as-salihu kenan qabla zalika aiki na kwarai da kafin haka an gane wannan ko ai ma'ana wala yu'taddu bihi bada an lura da wannan batun da ya kafirce kuma wala yusabu alayhi bada a bashi lada ba walau raja ila al-islam ko da yayi ne ko da ya dawo musulunci ya yarda ya dawo musulunci to kuma duk abin da yayi da wallahi sai ya sake sabo wa in hajja qabla zalika fa alayhi marratan thaniya ko da kafin ya rida ya aikin haji yanzu kuma ya dawo musulunci sai ya yi mene sai ya sake sabon aikin haji an fahimta ko kaga safanin wanda kuma shi da ba musulmi bane yanzu kuma ya musulunta yanzu duk laifin da kuma Allah ya yi mai Allah ya yafe masa an fahimta da ka wa kazalika sa'ir al-a'mali haka ma dai sauran ayyuka duka ba zai zamanto cewar suna nan a gare shi ba kuma za a nisan nisanta barin matan sa da a raba su duk wanda ya rija ya kashe aurensa da matansa ina fata muna lura yau ba zai bara ce ya dawo ya ce to shikenan koma gurin zaba. ba kana rinda ka guntule ko ba haka ba yawa saboda ba zai yiwu a ce wanda ba musulmi ba ya auri wadda take musulma amma ya halatta kuma musulmi ba ya auri wanda ba musulma ba kun ga hikima na ubangiji ko saboda in kai ka auri wanda ba musulma ba za ka iya mace tana kan addinin mijinta ne za ka waye gari ka saita ta tabi hanyanka ko ba haka ba amma ita kuma ta auri wanda ba musulmi ba shi ne a waye gari ba shi ma ya saita ta ta koma hanyarsa, to shine ubangiji ya bada wannan zari. don haka shine zamanto cewar duka sai mu lura da irin wannan da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa dukkan ayyukansa ya bashi faqad haditha amaluhu ko wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma zai waye gari wato ranar lahira yana cikin masu asara an fahimta na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانفحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم كنتم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فانفحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون to ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana bayani kuma har wa yau Allah madaukakin sarki yana nuna mana wato irin yanda za mu kasance kuma mu bauta wa Allah tabaraka kaga dukkan hidimomin kafa musulunci yana bunka ya raka ka ko ina da ina a cikin shekara ashirin da nawa ashirin da uku kuma babu abin da bai tattaro na mutane ba ga yanda da ku yi kaza ga yanda kaza kai ka san wannan sako wallahi daga Allah ne an fahimta ba daga wani bane Allah da baraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza kuntum ila salat idza kuntum ila salati in kun tashi zuwa sallah an gane wannan ko bi ma'ana idan kun zo yin mene sallah dama idan iza ta zo bayan fi'ili ilimadi tana nuna ne mustaqbal ne an gane ko idan iz kuma ta zo bayan fi'ili ilimudari tana nuna mene an yi aiki ya wuce iz kula li sahibihi la tahza inna allaha ma'ana kaga an yi an gama an fahimta wannan kuma iza ainihin kumtum yana nuna fi'ili menene madi ne ko ba haka ba to sai iza da ya zo bayan sa sai zai zama yana nuna mustaqbal ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa daukan imani iza kumtum ila sala idan kun tashi domin za ku yi sallah ai antum ai antum muhdisuna kenan bil hadath al akbar kuna da wata hadasi karama to in kun tashi zuwa ga sallah kun gama kintsawa فاغسلوا وجوهكم wa aydiyakum المرافق almarafiqi ku wanke mene wanke hannayenku mana fuskokinku da kuma hannayenku zuwa ina zuwa gwiwon hannu wamsahu li ru'utikum sannan ku shafi ina ku shafi kayukanku an fahimta ko ai ku shafi kayukanku shine ku yi shafan kayi kenan kamar yadda wasu malamai suna ganin wala budda min jami'ir ra'si ila akhir ma nabata minhu sha'a sha'a ba makawa a shafi dukkan kai duka har zuwa ga inda gashi mafitan ina mafitan gashi take sannan kuma wajani'ul a jimjima da dukkan ina goshi duka ya zama to an an shafe shi wato kama ya ji matsi jami'il wajaha kamar yadda shafan dukkan fuska ya zama dole titta ya muni a ina a harkan taimama sai suke gara zo shafan kai ma haka za a shafi kai gaba daya wannan shine maganar Imam Malik Allah ta'ala ya kansa za ka ga yana nuna wato ga irin yanda shafan kai yake kamar yadda kuma shi Abu Hanifa yana ganin za a shafi rubu'i ne na ne na kai shi kuma Imam Shafi ya ce duk abin da aka kira shi shafa in aka yi wa kayan ya zama ne ya zama an masa ne an masa shafan amma ba ka zo shafan kai ne ka cire hulanka ka rike da wannan hannun sai ka ɗauki kuma hannun ka ɗaya ka zana tsakiyan kanka ka sa akwai masu yin haka ko mata ma suna haka sai ta rike ɗan kwalinta da wannan hannun sai ta tsaye haka a tsakiyar kanta haka da yan ta ko haka ta dawo da shi wai ta yi zafan kai a ana so a yi ne a mulki kayin ne ga baki daya an fahimta ko da haka shine ubangiji ya ce wamsahu bi ru'usikum ai ku shafi wato ainihin kawukan ku sai yace ne kuma wa arjulakum ko da kuma ne da kafafuwan ku to kafafuwan shafa da masa ko wankewa da yi wankewa saboda wanda aka saukar masa da lissafin me yake yi wankewa aje in kana shafawa baka fahimci abun ba kenan baka gane karatun ba amma ina ya halatta kai shafa a gaban yaushe kamata kai shafa idan ka sa hufi ko ne jauram shafa abunan safa ko ya alata shafa akan hufi ya alata shafa akan me jauram safa idan ka sa safan ka kana cikin tsarki ko ba haka ba ko ka sa hufin ka kana cikin tsarki idan sallah ka kama ka kai alola ya alata kai mene ka zabu saman hukun ba kuma wanda ka zo ka ibo ruwan ne ka mulki kasan hukun wai saboda nan ka ta ka sai sa Ali bin Abi dalib Allah ta'ala ya kara masa yadda ko ba haka ba yace da addini ra'ayi ne shi da ina dai shafan ya zo ka san amma ina yake jafa sama a'ala saboda nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jafan ba an ce mulmi ya sani ka ti mulmi ya haka ba a'a ko kai haka shi kenan kai ne ka shafa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya zo zai yi alwala Sabin da yin yunkura cire masa mene hufinsa ya ce a da, kuma fa inni da da dahiratain ya ce ba su na sa su suna da sarki ba su kawai A sai yanzu kasa ka sa hufin kana da sarki ko fitsari ya kama ka kai ko kashi ya kama ka kai ya halatta idan ka zo yin alola ka yi ya halatta kai ne ya halatta ka shafi wannan kufi din da aka shafan da aka ce wa arjulakum da gababuwan ku shafa ake ba abunan wankewa nan ake in ba hufi in ba ne in ba safa wankewa ake domin wata rana manzo Allah ga wani sahabi zai shiga sallah amma kuma ga wani guri nan addan nan lim'a ko ake cewa bai wanke ba wani guri da bai wanke ba yace wai lilil aqabi minan nar yace tsananin azaba ya tabbata wa dai wato a cikin wuta saboda wani muhalli da aka bari ba a wanke ba kaga cikin zan kana cikin addinin shi a kazo ka shafi zaman hukunta kafin gaban ka ta shafa to ka shiga matsala akwai wanda suka yi taqiya in sun yi shafan a farko sai su jimin ya kuma su wanke saboda su batar maka da kama Da haka alolan kama kaga ya saba da irin nasu kenan to yi alola irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka wa arjulakum sai a shafi wannan ko sannan ubangiji ta'ala ya ce ilal me ilal ka'bayn zuwa ga wato idan sa'u an fahimci wannan wa in kuntum junuban in kun kasance kuna da janaba kuma fatahharu ku yi ne ai fa katasilu kenan ku yi ne ne? ku yi wanka in janaba ya same ku ku yi wanka sai in an rasa ruwa ko kuma wata matsala ta bujiro na ciwon da bara iya taba ruwa ba to bara ce dole mutum ya yi wanka ba wa in kuntum marda in kun kasance kuma ba ku da lafiya an gane wannan ma'ana kun taba ruwan zai cuce ku au ala safarin ko kuna kan halin tafiya au jaa ahadin minkum min al ko ɗaya daga cikin ku ya samu kansa cikin wato yin fitsari ko kashi an fahimta ma'ana ra'il au baul ya yi kashi ko ya yi ne ko ya yi fitsari duka wannan kaga an samu hadasi kenan aula masumun nisa ko kuma ya yi ne ya shafi mace amma shafan na ne na jin daɗi akwai taba mata da zaka yi wanda taɓa ba na ne ba ba na jin daɗi ba ko taɓa na lalura to ba cewa kuma ka samu matsala an gane ko to ne aula masumun nisa ko ya shafi mace amma shafa na jin daɗi sai zama falam tajidu ma'an ko falam tajidu ma'an sai zama ku samu ruwa ba to tunda ba ku samu ba ai akwai mafita har wa yau to fata yammamu sa'idan tayyiban ku nemi kasa mai tsarki sai ku yi mene sai ku yi taimama sai ba za ku je wajen da ake fitari, ku yi buka san wajen ku yi mai ba ku yi taimama ba sai ku nemi kasa mai tsarki sai ku yi taimama sannan bansahu ko bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafi fuskan ku da ina da ku a matsayin me taimama in ka shafa ka mutsuka ka mutsuka sai ka shafi ina sai ka shafi wato ainihin fuskan ka sai ka shafi wato ka, shine famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko min to ku shafi wato ainihin fuskokin ku da hannayen ku daga menene daga wannan kasa da kuka ainihin wato shafa ma yuridu Allahu liyaj'al alaikum min haraj ubangiji ba so yake sanya muku kunci ba saboda addinin musulunci addini ne yusr addini ne ne mai sauki walakin yuridu li tahirakum a ubangiji ne yake tsarkake ku min al ahdasi wal zunubi kenan wato daga wal zunub min al wal zunub daga ainihin wato wasu ahdas da kuma zunubai duka ubangiji yana so ne tsarkake ku daga wayannan abubuwa wa yutimma ni'matahu alaikum kuma ubangiji yana so ne cika ni'imar ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun ko da ku zanto masu godiya akan irin wannan ni'ima da ubangiji ta'ala wato yayi muku an fahimta lokaci yayi to ina ga babu na zai iya karawa to insha Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ta shida zamu tashi aya ta bakwai lokaci na gaba ana za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wannan mai gida da ya bada waje ake wannan hidima muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa laifukan sa. Allah ya yafe shi muna roƙon Allah wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wadanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi alheri Allah ya musu albarka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sahibu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah muna roƙon ka yanka su a ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwan da zai cutar da mu ya daga mana hankali ya Allah ka kade shi ka hana shi sowa gare mu ya Allah muna roƙon ka jagorori wanda suke da niyyar mana adalci Allah ka taimake su kafi mu sanin su ya Allah wayanda suke kokarin ganin sun gallaza wa al'umma addinin su da rayuwansu ya Allah muna roƙon ka kai mana maganin su Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai lau manfana bima allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين